الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب تفسير الإسلام باب نيجا يتين فسر المسلم شونا daga littafin fadlul islamu babu tafsir islam babu ne ga yake fasara musulunci na wa kaulin layi ta'ala ba na sakon lati ne ga fa'in hajjuka aga gini bi wayi fa kul gaga aslamtu wajhiya lillah na ba su ta su ko wa man ittaba'ani gan da ga la mutumi ne wa fi sahihi ne da muslimu an umar ibn al-khattab an umar radiyallahu anhu ba sayyidina umar su ku je da gani biyu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga al-islamu an tashhada an la ilaha illallah musulunci ga wajirki da bai wajibuta da gaske na sai Allah wa anna muhammadan rasulullah nabi muhammadu mai tuci ya so ci wato tuqima salata wa mulafa Allah ko yikini wato tiya zakata wa mola zakawaya wa tasuma ramadana وما في رمضان وتحج البيت وما جاج يكتفيكي إن استطعت إليه سبيلا وقال إيكو يلون وعليه قال الإسلام قال الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله ko? Ah. a yi islamu lillahi bi tauhid ya zaɓa su tuya su yi cewa la su yi cewa jini keke ba ibada wani in qiyadu lahu bi tawa mola mai tu sako wal bara amina shirki wa ahli wa mola gowa daga shirka bi zai juni ene musulunci daga da wannan al islamu ma ga guba ada al islamu al am amma da alislamu islamu al khas al al am ga adina na ba ta da gani da yinan inna dina inda Allah al islam وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه في الآخرة a الخاسرين annabi isa ga man ansari ila Allah za tun zuma za nasarar wa nasara na al hawariyuna nahnu la fa amanat ta'ifatu min bani isra'ila ko wa kafarat ta'ifa islam al khas maskun gai wala imanu jibi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayan fa in ka kaga bi gimi yoyi fakul aslamtu wajiya lillahi wa man ittaba'ani gam ya patu ta taya ko be zai ga mutumi ne mana na patu ta taya ko to zai ji ma mutumi na to patu ta taya soko. ade na fara na jiran na shi be ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yake na jirano ne annabi sallallahu alaihi wasallam ci ji bayani musulunci ya so sokoci na annabi fa'in haju ka aga be gini be wayi fakulu za aslamtu wajiya lillahi wa man ittaba'ani da qasu ta ka ko to bi to zai jami tumi nan ko ji gane ko fa male ga aslamtu wajiya lillahi na fiska ya misomiti ya so ko fiska ka yi yutu ya abuwan na bu bo na fiska da mini da na da daraja kan na kaza wani yau amma kí wọ́n ya nífi ọ yẹn gbọ́ ẹ̀wẹ̀ apàtúntà àsọ̀kú jibuta soko wa taimako mai soko bugi aya bai soko bugi ba duwa bai soko bugi zuya ya soko bugi jita wa ta kata to ci bugi ya to ta ga waji na olojin ya to ta ga ololugwa na alugwa ai ma jibe to ci ajibe malaika ji ajibe tuci ji ajibe fa'al kiyami ajibe kaddara kale fa to ci ba ci ma gabe kafirci gabe kaba'iri sai wato ci ci na bayanyo unda mini kibo a unda mini kwafuta yeyegbon gaba wa gaji zugun mutu lakpa tuntu ya soko ni salla fiazu lo aji ji umura ji tawafi lo ruku lo sujada ba qur'anu ji azkaru ji salatu anabi asalla ji da lokacin ji nafila ji so ake miwe so ake bawe so ake joshi imiwe tufu fa ji foro be tunguri kan gwe di e jiwe ji foro be tunguri kan gwe tunjedi e gonji a gwale ate yesa wanji ya ji wannan mo so ba duwa kirki yoyu no na ne be ne tun da bone waga gabba waje kina ulonan o be ganji zugu e tun da bone waga fejin azkaru fejin salatu anabi ji foru mai tunguri ka goya tunjede jebu ya tsoyeci dajin ya tsoyeci ga ya gaga dide ma ga ya cibi na kuma ga ya gazayi ma ga ya zuga mani ma ga ya bukuti ma da sauransu ta kuna ga yi ta zanna wapa su taya soko aslamtu wajiya lillahi ko mun gane kula zai sabili addu'o ilallahi ala basiratin ana wa mani taba ali wa ma ana min al mushriki daga ya komi ci na boro to mi zai jami timina na yayi zabe bai ko ce ci masai da mini ya mushriki shi ba hadisi ya sai muslim ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulunci an ta shahada an la ilaha illa allah wa jirki hadi zai wajibu ta da gaskiya na sai allah wa anna muhammadan rasulullah wa mu jirki da annabi muhammadu tuciya sai cuyo nan a shawale ga musulunci tauhidi ga yi mafarin wala kad ba asna fi kulli ummatin rasulana ne bulu Allah sani bu tawud ya ci da ta al'umman no ke da ajibu ta su ta magalan do fu baci ma innaka tati qauman ala kitab walu bayan kitab je ma fana ka ne la ilaha illa allah anabi ka wasika lo bayan mulki ji ka kai ki ke kulli ala kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na buda illa allah wala nushrika bihi shay'a wasu kana anibi kalo bai rakli nan ba aslim taslim a ba su taya musulunci o ga ajiya àṣà ma gaji gwagan mùsùlùmí sha tauhidi ya gwala musulunci wajibu ta ya ce bugi ya yi yau da dai muhimmanci sarau na kima ne la ya yi la ma bu da bi haƙin illallah adda zai wajibu ta na sai Allah wani ya ko ba ne muhammadu rasulullahi mai ta'atu fi ma amara yana nabi a ga wajinology wata ziku fi ma akhbara yana nabi a yau labari na lawa ya gaskiya wastina bu ma na ha anuhu wa zajar yana nabi ga kana oloji kiyo oloji ya gani buyi wa an la yu'badu allah illa bi ma shara wa maga ajibu ta ce ce na gabe da shari'a nabi muhammadu ne ga waji kiyo ga wasayo so la ya allah rasulullahi na wanda kiyo da muhimmanci sarauni ko ji gane ko? Um, wato kima salawa na sallar ko yiki ne sallar ruku ne ba cin yar kano ya musulunci hafi zana salawati wa salati wuta ya gwa sallah to ta sallah ya tashi inna salata karita lil mu'minina kitaban mawquta lil sallah ta ce mu ne zakaji da lokaci gona. فالف من بعدي مخالف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ارجع بيز مغواغا صلاة تاجي زاو تاجي ne غيا ما سلككم في سكر kile yace fe ne sakara wa qalu lam nakum min al-musallin kai sai da ni zai je ji sallah na ba annabi ga al'adu lazi bai na bai na wasu fa man taraka fa kad kafar alkal da takani rike takani musulmi kafiri ga sallah zanin gulu gwanin waje kiyo waje kafiri annabi sallallahu alaihi wa sallam ga muru auladakum bi salati wa abna sabi sunin ya ge yi to ai giya agutu ba jafar ba sallah to ai giya agutu ba wadul bu ali ali ashira ba ga giya guwa ci maje yaji kiyo da ya ci bo amma ga adi alaihi wa sallam ji kenan annabi jina sallu kamar ayatu muni usalli an wa ji sallah ko da tomani na to an wa ji sallah guniya, zan do ci wa shi suyi da sallah ba zanu ce bi sallah kuma fatiya ba zanu ce bi sallah kuma ole ko wafe bayeza kashi mm. zanu ce afe bi sallah wafe da tv cilere zanu ce afe bi sallah wafe da radio iwore mm. nga ya sallah wani wehi a ce ta afe ga radio mun jin fe ji sallah wani non fe wani afe ya labari bbc zanu mai dikiyo wani tula da yare ele on zuluji nan zan wato so mun ga ne kin zuru lasar magari sha mun gaji tuba kun gaji latiu no mun gaji ashka mu lele mun gaji labiya fon da fu wa be likiyo wa yo ku ke ba diga ku ke ba zan wato mun shi gaji zugu zuru be lasar waji ke ba magari be she waji ke ba wani yin ne ɓato jiki a ya kamata a ga yuki musalata yuki musalata wa jin da lokacin umar jinje wace jẹ́ gino ki aji be jama'i ka mi shiga ba ga ki ki musalata wa wa sunanci inda ko waje fa yadda yake gana wato tiyar zakata wato la zakawaya ko yan zinariya ko zarfa ko yan gicilaci ko waji da dola da pound ko fakidin wadda zakaya wato haka wuyo masu haji nole hata to zaka yi dabba shi to yin nan ko to yin rakun shi to yin nan gishi wadda jika to fiki wuri a jimon bayani yayin nisa a bayan zai ndo rawa ne wata su ramadan wata yau fiya zai ramadan ya lazi na amuriya na jai majina ku ci ba ala siya mu kama ku ci ba ala lazi na min kwabli kuma qablikum la'allakum tattakuna anai maga man sa ramadan imanin wati saban zanga fiya zai ramadan bi imanin cewa ala da daga ba sai ce wannan ufira lahu ma ta kaddama min zambiya fabiyan ji tsohon mini yanzu nubu shi ba nan wata hujjal bai in yau lewa maga a baga a fiyazu a ga tsale a fiyazu kale tsoya a wuce aguma wa a kiyo sun mu liru ya ci wa aftiru liru ya ci yan gici fa fagi wuyi sunna ibn anabi ga tafaru fa yana fi sahuri baraka anabi mai waga yanzu da lu ke mai gidi ga lona la ta zalu mace bi khairi ma ajjalu al ko ji gane ko ɗayan gici gima wani yazo fifima wani jima jima'i gibe zagi wani kiyo wani yazo wani ya zaga jiyan na jibe kina bi digangai nan amma ya zaga ya ci yazo mu ca lele mu lele na mutu bɛ nan yin kuncin yazo yau eh adiye na ji azun yuna ko mun gane amma an ga wale ya zaga ya ci yazo

ebogo wee fi azụ ya anochi ga shishi ga etu na wee lele etu kambu wee otu ngiri kila ebogo kia azụ na fi efi a wọle nne kpata nne idi kia njide ebi a wata hujjal baita molo aje ni fata ta ile sai ga da ma ta ile sabila wani lalin na sai baita ma ni fata ile kashi da sauransu number 2 mini yi ta tawo dewo no gashi tike tinin yana lolo makanin mini yi ta tawo suku ekwoge amma ga wani lomaka ekwon na maga ya dalo maka amma ya kunkun wasu in between a lugwa zan lokokacin ba amma lugwa ya fi wa ya fi na ya fi wa ya fi fi wa ya fi o ma da ko mutuna wa da nan gole a ga ne bata fuci to constitution kan kada ba gai kinan ya istito anan ko mun gane ko mun ga alwaji ga da ilimi ajiwa ifradu yo ko tamattu yo ko kirano ko kiyo sai mamaki ya zashi shi wata wadda wanda shagun 1.5 million shiga wa alwaji nan mun shiga ta canja ni ngwai wala kuro ji kanu lokaci wuce na kawai bai ta kusa kusa kusa

yawa eh wedaji wake hukunce hukunce ne ya babu ya mi nan hujja babu ya musalifo babu babu ya kano babu ngo diga ni aji riki to so we lijo babu eh mama ki ganci masuku gaskiya man wace shi da kwa bi man wace gare ebona ta to local government to state government wato waya ya man wace ya jama'a state mi je da jagora ajo àdá àdáfíà àti òtẹ́lẹ̀ wà yáyà ya. o fẹ́ lùdú kó fẹ́ dàzáyú wọn náà ṣiṣẹ́ ọjà ya ní àdìníyà jẹ̀máyé wọn ní egbó jẹ̀máyé ní ìgbàlá àti àtọ̀ òyìn lórí àtọ̀ òdù fún láyé ìlúgà gùn tó fún un. ìmọ̀ alábẹ́gẹ́ ti sunkún nfẹ́ àlàbárò àgán jẹ̀mẹ́ stéètì kó jẹ̀mẹ́ lọ́kà gẹ́fùmẹ̀ntì jì ń di agútọ̀ tání kú di agútọ̀ ní agẹ́jàjà àgọ́rọ̀ amẹ́dẹ́ ẹni wọn jí náà adẹ́gà lọ àjọ tó àlúyà fàdá sọ ògùn mu bá lóto fẹ́lẹ̀ lùtì bá lọ kú fẹ́ sáré ń gbòjú kó òfẹ́ gbé yìí wọ́n lọ àjì náà wọ́n lọ tì sí ẹnu jìyà káńgbẹ́sọ̀ gbèsè yóò tó bí gbòtò jẹ̀mẹ́ stéètì ló ti bí èyí student yan jami'at islamiyya shi na jide makanta ya kwa ci biya jiji na gaibe ji jambeji bayani yake na jaji na ya jama'a jiju zai je yi daga state mutum duka gagbance shiga da ja jagorar wa yaya ndo shi kaga shi wa yaya Allah kiyaye mu ndo li are ga an ta shahada ke an ta sh'aada. wuta bankuro wa gatiya

amma ki alaka yin rububiya bi uluhiya yau rububiya su kuwa ji sama unga ji ke unga ji unga ji halitta ɓata nga ya za su ke unge la mulki ala nga gube da nga da zara nga wuza uluhiya masu ku wajibu to ya so ci bugi amma kan doci e tu rububiya ye na mai kpane uluhiya kena ji zaga kabaro ga man rabuka zai so ci wayo man rabuka ba bai ne jirbi ne mai ilahuka ya ci na waye buta ta ne ya ji rufi na wani gole rububi a rubu na tun ya bane ne kwanan kiyon ilahu ita ka zo a habarahun wa rubanahun a rubaban min dunila na jiga na gole rububi a yi rububiya a mai ne kwaba gole kiyon ita ka zo a ittakhadhu ahbaru rubanahum aliyatan min dunila yi ilahu ngamma lo ngallas na na yi nabudu yijibu ta yani ga ila eh, alali jara mu ya ila eh, alamu jara ya wato fatilka ibadatuhum wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba a furuge la malaika da ba jiyan la tsecha wali arbabu babu ne ki aliatu so kan wace e turo e turo e turububiye ne mai bane kiyo uluhiyya wallahu a'lam wa fihi hadisi burko hmm. ana biyo rairata radiyallahu anhu radiyallahu anhu marfu'an ga muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi wa al-bukhari bi muslimi ga ana biyo rairata a sheikh a sheikh salih ali sheikh ga hadis na wajin wa abu rairaya ruwaya abla ibn amr ibn as ibn abla ibn jabir ibn abla ibn abu musa al-ashari ga ali ga al muslimu muslimi wangi ngai man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi ngai nan musulmi ja ga gwa da gan jinta e ku jinta rubu gangani bi kino e ku yino ta ti hadisin ne wo musulunci wunji ga waye sallah wa fi zuwa wa zaka waye luwaji kawai ya mu da muhimmanci sarin ga mini arkan musulunci amma la ku kyana amma mini ya musulunci su ku wajin tarawa dan ma juzu min qawli la la dai raqibun atid egan do ne zai gana rake ga tv elu ike elu ka ga yanzu gwamnata su koma ga ya ganna ya lalli kun ne haramu ma dai limu ma wala ta kul biya sunan tikumul kadhiba za, halalun wa za, haramun li taftaru ala allahi alkadhiba inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun yanzu gwamnata ne bi mabegin tarawi mun wani hanabi ga man kazaba alaiya mutamidan falyatabawa maqadahu minan na na hazu ga wani tambayi daga ganin wa da nuya min mun shi eno eh, ne ga ma wala ya tabba zukum za ya ga ga ne ku kulo ma wala sai kullu halatin mahim amma zin masha'in binani manna ilal khairi mutadin asib aji taro wa daga bi to koji anabi gasti babu muslim ko ji taro kufuru waji muslim to ku fasikan shi wa mu kuma kafirci yo gaji zai tsaya mun ai ban zan ga ci tsaya nan zaka zai dogo zaka zai guntu zaka zai fanyiko zaka zai kaza zaka zai jantoyi ari ade ne wa sai ji tafi laji da hanyi ciya to ce la har kaumun min kaumi mun ji wazana wani ciya da ne ba ka ko da lai daga wai to ji gane ko "Gai bu kuti ma dan ci kuti ga waji to waji fara waji kaza wa ga to kwa ee eh, eh, haba mana annabi ga laisa lil mu'mini bil ta'ani wala la al mu'mini fa zane yayi ai guda mun mun fa zane jikin e bu kutina ko jiga na koy bugo musulmi kirki wani kiyo don wajin taradin e bugo musulmi da la gan kwa da gan e gun e gitara obu lan mu ci kaza shi mu je ga zaka zai da ya ci da ya ci ko kuma na su su amma ga ju ga lairi guni biye no lewu da ya ci na wani da gare wanda ta shi shi waga a to kwani fabi zane da kara ne da zanne ila yuji wai le ga wala ija ga ci eh so kwalu ya shi ma ne ga wani go ogo jo ga tu burane ko ku tu sadi ke ba ko tu lada ko tu je to gaskiya wala ka zali tu ma ga da shi amma ga wala rube ga la ilaha illa kaka wace be wace be ji mu'amala ke be ji musulmi ne musulmi je je ibn wajin adan ndị owogowe edechi kachi ndị owogowe edechi daadị n'osukwu ndị ole enwe iji ntụ gị ụdị a nkele a ga ya owogo iri n'otu wee gagba ndị anụ wagawa ya wagawa ahụ ubi a wala atọ nzere ha ndị owogo ga-iri uche okwu ọfịa lụrụ kwotu akwụna da kwotu ba to bikali za ka zo na ga shi ba na zo na ga àwọn ọdún lẹ́ẹ̀rí kazu maji amali kali gwa kimi ya mi gangani duwi yan na na muke na nan le wa mi to sunnan yi wulu ko ba jari do gaga na su ta lola kirki na kata ku ja ta mu ya ke fabi amma ke ko kaza duwi ni kala mu lawo ja wa mu lawo ju kun cin kaza binu jiminu ya ya da ga ja jar ya da ta ga bi ra ya wa da yi ne shi fo wa shi fo su ga ebogo sai yin wajen taro da gafi ga gadidi ya ciye kibo mu ya zo ba gugan doro mu ko laji ganewa wani fa kwata ya fabe ya a ujiye kwata nwe jiki ne fa fabe e debo aga jiwo faye mu debo aga jiwo ga famu kacha misali gbani e za waje kaga tuwato gamar su ta wajen hankali wato ka kun jarido nga anyi wuli wo fiye dan ci ko fiye di kazo waje ndoro a waje be ga wala na ga wee fa ya tun ma maji to mun ko ci be be na e. eh afọ wa wa murbil urufi wa ridani anyị ya ci susu sai ka za fere e ji waje na gbanin na e ji waji kiyo e ji wawaci kun ji hankali kun gaje director ne ko ko commissioner da ko minister ko ga ala position go ci ko so kwa be wan go ji e da ga ce e ga o tun da ya e je ci wele gun ka ba ba ka no to e ku fe da zo ta e na jun dia shi ba be ni ani za ba ni fa ga wati go fa da. nga jingwa be da je gin na ba ni da no amma ka mi wuti na kuwa gula da ko to ce to kemnu ka ko jari ga wai la je nan luyu ko kuma ga mana mu jarida nun kagun gan wai zade din nan wa ko tun ci wa wa so gun jarida nun fe kagun gan wen tan wen wo fa be ngam le uzudo la gun file ila ga gan wa be ji yo mutun ci wa won wa tiyan to e gan dene gam lo sudan fo gan to ma kwa tin wa we ka cha go ti bi na kun ka gane ina amfani makanta lonin gadon musulmi ya mùsùlùmí lágbàgbà dẹ̀ ṣẹ́rí yìí tàbí ọgbẹ́ni bẹ̀tọ̀ ṣẹ́rí yẹn wù yìí galágbà áwù dànù galágbà jíza ní bẹ̀tẹ̀ ráyìí mọ́ ọ̀la tẹ̀kùlù náà sọ̀lẹ̀ kí àrọ́mọ láwù ilá illa hákì galágbà wa tíza ní bẹ̀tẹ̀ bìnà kúmọ́ iná lẹ́bí náà yóò dúnà nínú yìí lọ nínú náà tìrìkẹ́ lọ́ tẹ̀sọ̀bù fakadi ta walu buta nuna yi mubina zai je lakuta mun da ga mumina yana yi babu gando nan an jale ki wuce gwaji hadisin ne wallahu gan musulmi wa tsaki su ko tsaki wọn àti kó dé mùsùlùmí ojú sálọ ọmọ ẹgbọ́ kuranu ọmọ ẹjẹ àkàrọ ẹgbẹ́ ajá náà náà lé àti àlítàjì àti ní àṣì yóò jí yóò fín yóò tó fòó fún káṣí fèjì tòṣèyí fèjì egun fèjì lókàṣí kó fèjì àti wúgà fẹ́ lùwò jí wọn ládàgbò wọn lùwò tíjì mọ́ egi waje fèjì egun yà fẹ́ bàdọ́ wáńjì àyà jí yà fíjì àtẹ́lẹ́bíà wáńjì yẹmọ̀ tiẹ̀ waje wọ́n á tí. respect ya makwabci waje ake ake ya gaji ake amin yan na jibani da mini na musulunci wani wani jigo da ya musulmi mun da ji sallah kawai na ci lagun ɓeye yi e ba ma ta yin da ji da sumiya e ba ma ji jajeli ulo janaiza sha e ba ma ji gbafa uba ya gbafa da na ji tabiya wanja ko mun gane amma ba a ga almuslimin man salima al muslimin da zane musulmi ga ga daga yau shari'a gobe yi shari'in tarwina ka shiga su ba ka shiga a gangwa daga shari'in gobe mun kashi ma gangwa ma ka ngole kafiri ji kafiri jinya ade da dai muharibu ne ne gun musulmi ne ngole ngole gun ngole wa gun qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu Wani kawo to mace da doka shi ya jihadi bi kashin number two gan jizugun a da kafiri da bane dikiyo e ya ce ga zama lafiya gani ga musulmi shi nan kala kun doro tsama la yanakum allahu allazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhi amma dai zaji da bane shi da kin da soso ba fi a mai kafiri ga kaki ya ji ga musulmi ji a mai da shi musulmi wa permission la gugu da shi musulmi ga la ku tuno wani a nan musa ya a nan musa wọn zaɓe wunji ipa kan wọn wuza wuce rayuwa ba za wuce hansu su giyo kufe ya zai ne ka an ya an na hakimin an abihi an sallallahu alaihi wasallam an al-islam fa qala dan ba zai na lo baba bu lo ba ndaku dole hadith na manja ga hasan ro gonya annabi sallallahu alaihi wasallam ga anil islam ya ce musunci fa kala annabi gan. an yaslima qalbuka lillahi yẹn gbọ́n wọ ìlú jẹ́ àmì tí yẹn gbọ́n wọ lápasùn tó yàsọ̀kú wa an tuwalli wajhaka ila allahi face kọ́ ọmọ láwọn di kí ọ wọlọ́ face ya ce ci wa an tusalli salata al-maktubata sallah na ji mai dole na wọlọ́ wato aji zakatal mafruda zaka na shi mai dole ya farilla na walawaya rawahu amadu imamu amadu na baliga gobe albani ga hadith mai hasan yana hadithin ne wuna walahu eti enya anabi gan ko fasa alwala zikiri in kuntum la ta'lamun hadith na bema walahu ya tiye na musulunci ne alkanu ya musulunci tauhidi salla azun har da karshe ko ina yana hadisi ne ke wuɗe na ngai daga gan salla da wani dole na salla ma da wani ji dole anan asuba zuru lasari magari isha an gawa na ji kiyo na shi dole a maraka a talfajiri na fi laraka ba na waji kami a jihar asuba ne gawa na sai sunna na bukanu na fila na waji raka guni before zuru raka guba after it misali nan wai kiyo wai sunna ko sai tayyatul masjidi sai wani wuciri wani na sila na ɓata wani kiya wujiyar dole dole a amma wa gaji wani kiya da lada sarau gabala eh, hadisiyan dumamu bi salaba nga ne bi agari da sallah mutu yi walibi ta ci ba a alai a gaira ha ba ban bi sallah mutu wuce a jendo ci da wabe ne ta ci ubo bena ne bi na ta ta wa da gwa ji nafila ko le a sha nafila ji ji kiyo muje azu ya ramadan yi dole ko amma ya litani bi alami ko ya mulbid ko ya sumu yawmo yuftiri yawman ko ya sumu yawmo yuftiri yawmaini ko ko bai iya fara fa ya zai na rafa gwanin da sauran sun naji kiyo naji sunnan ne gagaji kwaje ladanin ko ji gane ko ba ni ji ga an yuslima qalbuka lillahi ye gbọ́ oyin lápá tuntun yasoko ẹgbẹ́ ní ń dọ̀ ya gbe takba su ya soko e gaba mai takba su ya soko ya ta'atu a da ta'atu ye kalba mu da ta'atu ye jawari e mu ta zoje kula gangani biyu amma ga yan su ta ya soko e mai faro bakwa su ta ya soko wa mi tu wai wa so ya ci na mu ce ci wa adi waji na mu ce ci ga lolugwa na waji kiyo wa lugwa ene yin maktuba tunan wato ajji sali tusalli salatal maktuba ya almaktubatu bi ma'ana almafrudatu na aji farilla ta ce bu kutiba alaykum siyamu azu na aji wajibi ta ce bu kutiba alaykum alqitalu wa kurhun lakum ko wale kutiba kutiba ne kiyo furida ulaji kiyo ulaji farilla ta ce yabo kutiba alaykum idza adara alaykum almaut in taraka khayran alwasiyati liwalidaini wal aqrabina kutiba alaykum alqisas fi alqatl الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى bi unta so wa ana bi daga hadith na bi qilabo an amru ibn abasata an rajulin min ali sham na maza ba ile timi la kiyan shamujo won le an rajulin ki wo wona di ka tu musalla da hadith na ki an rajulin le gbanu mubahamu wa mubahamun ma fi rawin lam yusam ha min ali sham da ba kiyan an abi da baba bubu annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mal islam ji hannu daga ke musulunci kala nga an tuslima kalbaka lillahi wala kpasu to ya soko wala ya gbon somi to ya soko ina soko a gawa ji na gawa ji na wa gawa lolugwa na gawa lugo ina wa gawa wa na gawa wa na wa gawa nofo na gawa nofo wa yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika musulma la je gwagan gan. ya gujin taro gwa ma laje gwa ga daga ya guye gwa bu qala ga ayyul islami abdul muslim tikiti da fala la ga qala ga al imanu ga ne da fala la ga to wala imani qala ga wamal imanu ke imani qala ga antu tu'mina billahi wala imanu jido ce wa malaikati ya malaiku shi wa kutubihi da littafi shi wa rusulihi da tutuji wal ba'thi ba'da al mauti wa mawqi'u la iman wa jibe tashi da ni na na ne zai zuma ya jeli wannan alifin na ina wani wuna yin tarawu nu gangwa ne musulmi ya la gangwa daga sheri yin tarawu amma la gangwa daga sheri yan ego ogo ebo e lagwaji gun iri iri lanu te lagwaji ayi zaji yan kaji an te lagwaji agbaza zu rajin lagwa ala makami ko bindiga ko ebi ko ko awuza ba ni wace lagwa a jiki ba lagwa ko lagwa jiki biyo a ji za ni wace rayi ba ni wace lagwa a ji tsirai dukiya ko so eyi ne fata yanzu jiki ga egwa wo ewu fe o babu yan egando roman wọ́n ti gane ako doctor na ji zaki nan egwa gama la ji zaki na maza nan wai jiki ne egwetun ko egwetun wa ga ga ga na wannan mu ya ga ko la ji gane wa baba eji na baba mana musulmi ga eji go yes musulmi ga eji go is good amma ki uzurin egi jiyan na gwa ne baba ciwa kashi ale gi fe tigi ngba al muslim man salima al muslimuna min lisani wa yadi na nga tule tiyan baba no wa ga gaskiya baba na wudi kiya eh nga baba na gaskiya wa ji kashi e bago daga sheri ye gwe e gwa baba a amma yanzu ajin gami gowon wuri ofe shi su zaunce ku fiye zuri babu gandoro ma ga da kashi gana an wa ga mana zuta da har wa ga da kashi gana ma gana amma ebe jiye dege min yana mai responsibility wani boyo zai biya tubanin aka vida da biyo aka da aka zai laye da tuwayo aka aka wace haka tsado ci gagaji na zubu ga waye ne da jikila wace haka irin ne ce a a'a amma na gwata yin na so ko mun gane wato mal iman wato wa mal iman ke imanin qala mun ga antu mina bil wallahi ma loji jibo ceci wa malaikatu wa malaiku ji wa kutubi da lita ji wa rusuli da tuci wal basi ba'da al mawt ala zajana kin zuma ya jalibo wale da ne iman na bayani jahannama wato musulunci wanda na jefa na lagan musulunci ya imani ko wajen gane uku wala marati mu ne wuta da al-islam da al-iman a madaki a madai al-ihsan an na billahi ma wai ma jiyo ceci ceci ga jalito unge wuzo nge danzara unge ya zazi kyo nge kufyo nge lalebyo nge nyengi cho kpagajo pagajo wale ne kpata rububiyo

malaika da bane lawaye biya na ba jin ga jibrilu malaika da bane gura ga ga malakul moto malaika da bane kai kirki be ni da zaina ga kiyo raqibu atido ko malaika da wani agiza ga kabarin mun rabu ko manabi ko ma ji duka nan ba ta yanzu layi ma ji gani be e ganne ko gane ku ko ma milita so yake alqur'ani a ci bi ali muhammadu a taura sallallahu alaihi wasallam a taura na cin biya annabi musa nan linjila na cin biya annabi isa nan zabura na cin biya annabi dawuda nan bata ya majibe tafin na shi wa rusuli wala majibe tuci bayanin wala to la imanin da tashin kiya mai gajin hadi da gaji da kifa da kiyami amma na zane ke gudun tu to yi to an zagi sai e fa al kiyami tun wadabu ko ale zana so zan ci gashi zan ci ma sha sai fa al kiyami a janna da zan ci a dajin zan ci ma danin ya fi ya yi bandara su ran da wa zanuwa ga fi wuce tu zanuwa ci ga su ya kuno zanuwa ci ma ga gan su ku biyu gwa ya fi halitta ya mi ma a ke tan gwa wa ji gani ko fata na je zula imanu jibe ganda shi wallahu alam bi sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk